إن العمل الجاد في طاعة الله لطلب الجنة محبوب للرب مرضيا له ولو لم يكن هذا مطلوبا له سبحانه ولو لم يكن هذا مطلوبا مطلوبا له سبحانه لما وصف الجنة للعباد وزينها لهم وعرضها عليه وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منها وما عدا ذلك أخبرهم به مجملا كل ذلك تشويقا لهم إليها وحطا لهم على السعي إليها سعيا حقيقة أيها الإخوة إن الله عز وجل يسوق الفرص للبشر لاغتنامها وهي أسواق تعقد ثم تفض يربح فيها من يربح ويخسر فيها من يخسر والمسلم سباق إلى الخير ولا يدع لهبة من, من لهبات حياته تمر دون فائدة والزمن له قيمة كبرى في حياة المسلم بل الزمن هو حياة الإنسان وقيل قديما الوقت من ذهبه والحقيقة أن الوقت أجل من الذهب لأن الوقت هو الحياة والحياة لا تقدر بثمنه وكما قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يبيع وما أجمل كلام أمير الشعراء أحمد شوقي دقات قلب البرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني معشر المسلمين من صغار وكبار إن لم تعبدوا الله اليوم فمتى تعبدوه وإن لم تصلوا اليوم فمتى تصلون وإن لم تجتهدوا في العبادة اليوم فمتى تجتهدون إن لم تدخلوا مضمار السباق في الطاعة فمتى تدخلون فهيا إلى إلى المبادرة بالأعمال الصالحة قبل ظهور الأوائق وقبل فجأة الموت واستتمام الرحيل كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هربك وغناك قبل فقرك فلماذا تدخر هذه الصحة عن طاعة الله ولماذا تبخل بهذا الجسم عن عبادة الله ماذا تنتظر حتى يضعف جسمك ويرق عظمك وتخور قوتك ثم إذا بلغت الروح التراقي قلت أفعل وأفعل وأتصدق وأن أوان الأمل حينئذ فإن كنت باكيا فابكي على نفسك من الآن نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي وإن أمرت كنوح عليه السلام وأما السبيل إلى التنافس أولا أن نؤذم أمر الآخرة هذا صمت الأنبياء قال الله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ومعنى الآية عنا خصصناهم بخصيصة عظيمة وهي فكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صوف وتوقته والإخلاص والمراقبة لله صفتهم الدائمة فالمؤمن ثمرة وقته وشدة شغاله إنما تكون بربه سبحانه وما يرضيه وما يقرب إليه يقول بعض السلف رحمهم الله من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا يسر بلقاء ربه الأمر الثاني العناية بآخرتنا فكل طاعة نعملها إنما هي عمار للآخرة فلا تنشغل بتنافس أهل الدنيا يقول أهل السلف رحمه الله إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فناقصه في الآخرة ودع عنك موازين الناس لبعضهم وناجي ربك وناجي ربك وكل ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب أيها الإخوة في الله وإن من عوائق من عوائق السلوك دريك المنافسة لطلب رضا رضا لطلب رضا الله والدار الآخرة أولا الغفلة داء عضال يقع فيه الكثيرون وهو من أهم أسباب فساد الخلق فمن غفل عن الله واتجه إلى ذاته وإلى ماله وإلى أبنائه وإلى متاعه ولذاته وشهواته فلم يعد في قلبه متسع لله والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر الله فيزيده الله غفلة ويملي له فيما هو فيه حتى تفلت الأيام من بين يديه ويكون أمره فرطة ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله خراب القلب من الأمن والقفلة وإمارته بالخشية والذكر فالهدر الهدر من قفلة الغافلين والإكسرار بها ثانيا اتباع الهوى وهو السبب الثاني في فساد الخلق وهو يسد يسد عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون فيه شبه من اليهود وكم من الناس اليوم من يعلمون الحق ولكنهم لا يريدون أن يطبقوه في واقع حياتهم يريدون سبيل الغي ليتخذوه سبيله رأيت من اتخذ إلهه هواه إلى آخر الآية قال الحسن رحمه الله هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه ليس له وازع من ضمير ولا رادع من دين ولا حياء من الناس إن هناك من كان يضع على سطح منزله دشا فإذا به بدل أن يزيله يصبح على سطحه دشين فضول نظره في المحرمات التي تبط عبر هذه الدشوش فيفسد بذلك قلبه وتنعدم الغيرة منه فيعيش بلا هدف ليس له هم في منافسة أهل الخير في الطاعة والعبادة بل منافسة لأهل الشر في الفسق والمجوء نسأل الله السلامة والعافية ثالثا الانهماك في تحصيل المال والتجارة وهي وهياغة المال النافع للإسلام وأهله لا يلبث هذا الأمر أن ينقلب إلى تحصيل محض وحب للدنيا والانغماس فيها ومن ومن ثم يقف قلب الشخص وتنحط همته رابعا كثرة التمتع المباهي والترفه الزائد والترفل في النعيم وكل ذلك وكل هذه الأمور من العوامل الفتاكة القاضية على على التنافس في ميدان الخاسرة مهما قيل في تدبيرها وتعليلها قال ابن القيم رحمه الله قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرا في النجاة فالعارف يترك كثيرا من المباح برزخا بين الحلال والحرام هذا والذي لام عليه الإمام ابن تيمية تلميذه ابن القيم رحمه الله شيء من المباح فما بالكم بما نراه اليوم من تمتع الناس بمباحات ونعيم لا يعرفها الملوك السالفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Tsokacinmu a yau ƙarashe ne, ba kuma ƙarashe ba ƙarashe ne na tsokacin ɗan ƙarami ko gajeren tunatarwa isharori wajen kan musabaka gafa akan ayyukan lahira. Kada ka ɗauka wannan gasanni na duniya. To, a gurguje dai godiya ta tabbata ga Allah, muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala, kuma muna neman taimakon Allah, muna neman gafararsa, muna neman katangar Allah daga sharroran mu, da kuma sakamakon mugayen ayyukanmu, wanda Allah ta'ala ya shiryatar da shi fashi ne shiryayye. wanda Allah ya batar da shi to ba mai shiryatarwa gare shi na tabbatar babu wani abin bautawan gaske sai Allah shi kadai Allah yake ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah annabi Muhammadu jakada ne na Allah Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da aminci a gare shi da sauran annabawa da manzonni Allah ka yardan ka bisa sahabban manzon Allah gaba ɗaya da wanda suka biyo bayansu da na bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakayya bayan haka ‘yan uwa musulmai a gurguje kamar yadda nake ce muku ci gaban innal amalal jadda fi ta'atillahi li talabil janna aiki tuqru wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala saboda neman aljanna wannan abu soyayye ne a wurin Allah a wannan nukuta akwai mutane za ka ga idan kana aiki ko karantarwa ko shiga ka je nan ka dawo sai a dinga ce kana tsananta wa kanka kana tsananta wa kanka ai abubuwa sanne-sanne ake yi a samu kaɗan mai amfani shin duk kaɗan mai amfani ana iya samu kaɗan din mara amfani amma aka samu kaɗan mai amfani wancan ya samu mai yawa mai amfani waye zai yi a wanda ya samu mai yawa mai amfani saboda kana aiki don neman aljanna don da'a ga Allah tukuru wannan aiki soyayye ne a wurin Allah masu cutar ka suna ce maka kai hutawa kanka sauƙaƙawa kanka iwa kanka kaza wannan zaka kashe kanka ina mai hutun da ida wama ko ba ku ce ba babu wanda baya aikin kwata-kwata ma ya mutu kila ma ya fi saurin mutuwa saboda haka nan maganan aiki wajen bin Allah na neman aljanna tukuru wannan abu ana son shi wurin Allah yi iya ƙarfinka kuma wannan aiki tukuru din nan da ake magana yardajje ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala maradiyyun lahu walau lam yakun hadha mataluban lahu inda aiki ta ba soyayye ne a wurin Allah ba lama wasafa janna lil ibadi ai da ba a siffata aljanna wa bayi ba ana ce aljanna akwai martaba kaza akwai martaba kaza akwai martaba kaza ah har wani mutumin karkara yake cewa wannan martaba ta waye ce mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza so za kai su martaba kaza labari ake ba ma aljannan ba ana labarin wurin shakatawan ƴan aljanna annabi ce akwai wani tanti sunan shi ne tanti amma asalin zinariya ce tsawonsa mil sittin sama tsawonsa faɗinsa kuma Allah ya sani mil duk duniya a yau ba a yi wani gini wanda kai mil sittin a sama ba to amma wannan wurin shakatawa ne ba aljannan zama ne ba in an je wurin shakatawa a ko ina akwai mataye masu hana sha'awa in ka ga kana sha'awan wata baka da kyakkyawa ne matan kansu suna hana wa mutum sha'awan wani wajen saboda kyansu su kuma ba sa ganin kyan wani sai kai a kowanne kwana akwai su mutum zai je ya zauna nan ya yi watanninsa ya yi shekarunsa daga nan ya juya kuma ya ce zai koma gida zai koma can kuma gidan asalin aljannan inda take wacce aljanna ma la ainu ra'a wala udhun sami'at to saboda haka nan saboda abin da yasa aka ce ayi aiki ba don wannan ba da ba za a bada labarin aljanna hawan hawa ce ba hawan hawa ce sai a bada labarin aljanna kawai a kyale to amma saboda masu aiki tukuru wa zayyana halahum ya kuma ƙawata aljannan wa mutane maza da mata wa aradaha alaihi Allahu akbar sai ki duniya da duniya za ka gane lahira abin da san dan tsaya anan har na tsaya na neman wata magana aradu aka tallata aljanna ga mutane kasu ana mu'aradar littattafai ana ya duka? ana inji eh, injuna kasuwannin duniya da kaza haka Allah shi ma ya kafa aljannata da tanan kaza kaza ko akwai ne ba ko akwai wanda zai saya sai dai kada tafi da nisa in bar gunkun magana a ciki shi kuɗin da ake sayan aljanna da shi rayuwa ce ake badawa da shi kana son aljanna eh to ba da rayuwarka wa addini ba da dukiyarka da addini shikenan zaka samu aljanna don su Allah ya sa inna Allah ashtara min almu'minina izuwa ƙarshe da aljannan Allah ya sa ta a kasuwan duniya yana tallata ta urda mu'arada an tafasili ma tasilu ilaihi uquluhum inda hankula suke kaiwa abun da ya fi ƙarfin hankali sai a tsayar da shi sai dai a baɗe shi a dunkule wa eh, zayyana hana ko ba baya ma tasilu ilaihi qawluhu minha wa ma ada zalika akhbarahum wanda ba wannan ba wanda ita ƙarfin ƙwaƙwalwa sai aka ba da shi a dunkule kullu zalika tashwiqan lahum ilaiha duka wannan don zaburar da su zuwa ga neman aljanna don ba da dukiya ba da rayuwa ba da lokaci aiki tukuru akan wannan aljanna wa hassalahum ala sa'i ilaiha ya kwadaitar da su aiki zuwa ga wannan aljanna sa'ayan hasisa yan uwa a gurguje إن الله عز وجل يسوق الفرص للبشر لاجتنامها Allah na ba da lokaci wa ‘yan adam don amfani da wannan ‘yan adam mana don su yi amfani da wannan lokaci. Allah kan baka aiki, dama ce da za ka nemi aljanna, Allah kan baka mulki. dama ce da zaka nemi aljanna Allah kan baka rayuwa dama ce dogon rai da zaka nemi aljanna ya ji so hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu nan malam Umar wanda kowa ya san shi a'a mafi yawa dai sun san shi faɗuwar da yayi Allah ya yi masa cikawa yana nafila nan an ce ya yi raka a ɗaya a ta biyu ya yanke jiki yawwa ai sananne ne sai saboda haka nan Allah ya masa cikawa ana janazarsa bayan sallar asar to Allah ya kai mu Allah ya ji kansa Allah ya yi masa albarka Allah ya albarkaci ayyukan da yayi yayi wa zuriyansa albarka Abin da ya bari masa albarka Allah ya yafe masa mu ma Allah ka hada da mu in ta mu taso tunda kun ga abun nan ba ya da iyaka bai da misali tunda wanda ya taho masallaci bai taho ya mutu ba sai dai alhamdulillah ya zo sallah ya ma ya raka'a guda a tabiyar ne ya wuce sun mu maka ba mu irin wannan cikawa amma Allah ka karbi cikawa ba mu san gaide ba Mu san sarari ne to in uwa gurguje na ce Allah kan baka dama ko wannan ƙarfi da Allah ya baka dama ce Dukiya da Allah ya baka dama ce lokaci da Allah ya baka dama ce da baka bautatawa Allah kuka ba zai fitar da kai ba na'am sai ka yi aiki tukuru can a ce ga aiki ga kuka amma zallan kuka ba zai da kai ba sai an haɗa shi da aiki in kuka ne zalla ƙila ta daga nan ka fara kuka kafin can saboda haka nan eh, li'iktina biha don amfani da wannan daman da Allah ya ba mutum wahiya aswaqun wannan dama yadda ka san kasuwanni ne تعقد ثم تفض za a kudura tawasu kaga mu ai an kudura kasuwar ta kusa watsewa ko yanzu ta watsa lokaci yayi ka zauna tun kana shekara kaza kana kan ganiyan ka an yi kaza an yi kaza an yi kaza yau gashi na ana tafiya da kyar da ana lallabawa ana tafiya da dubara kada ka fadi kada ka faɗi ba ciwo ne ba a'a gaba kuna ne Wahalal azab da muna karanta maganar annabi zakariya wahanal azab hana hanu wahalal izam to haka wayya aswaqum to qadu thumma tufaddu yarbahu fiha man yarbahu mai riba ya ribata wanda bai ribata ba mai asara ya asara والمسلم أما شي مسلمي ايتا مسلمة صباق إلى الخير ما يريجي رجين رواق الخير تند داما أثر تفتك لنكو المسابقة الصحيحة قونا وما أه؟ التنافس الصحيح ولا يدعو لهذا بي برغوني سكن wata daƙiƙa min lahazati hayatihi tamurru duna fa'ida dole yanzu ka duba yanzu ka ga mutum ya yau juma'a ya san za a yi sallar juma'a in ga ga ina zuwa ana tashi har a ce an kira sallah baka cikin juma'a masallacin juma'a gaskiya ka so miki kanka akwai matsala a kanka da ka yawa kanka faɗa tun kafin dama ta sutale wani na nan ina so in sallar juma'a ya zo tun yaushe ya zo ya zanna Allah ya saka shi ban da kai amma kai kana zaman ka gida za ka je ai masallaci mu ba a sallah da wuri za mu je za mu samu sallah za mu samu kaza sai baka san ma menene ake nufi da sallar juma'a ba wa zamanu lahu qiba lokaci na da kima kubra fi hayatil muslim Idan yanzu waɗanda suka zo goma nan, ko suka zo sha ɗaya nan, Allah ya san abin da aka ba su. Kubura fi hayatul wahli. Bal zamanu hiya hayatul insani. Wakila fi ma kila qadiman al waqtu min zahabi. Ai lokaci wata zinariya ce. Wal haqiqatu anna al waqta agala min al zahabi. جسيم magana lokaci ya fi لأن الوقت هو الحياة والحياة لا تقدر بثمنه رأيوا باع قدر تدخلي باع سين تدخلي وكما قال الوزير الصالح يحيى بن حبيرة والوقت أنفس ما أنيت بحفظه wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u ite waqtu lokaci anfas shi yafi daraja daga cikin abubuwan da zaka himmata da tsare shi kada lokacin kai tafi a banza wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u ina kallon shine mafi sauki abin da kake asararsa sau da dama annabi yakan faɗi abu sai ka ga hawa ta shigo Sana ce misali a ce maka dubiya, kasan dubiya hawa ta shigo ciki. Ha, to dubiya ma haramun ne, dubiya ba haram ne ba, amma ba ta lokaci ba. Ba ta lokaci ba, shi kuma ba haram ne ba. Mutumin nan ka gan shi, mutumin nan ka san inda yake, na me sai ka je ka da dume shi ka ce ya jiki. A'a, ina tausayinsa ne, tausayinsa kafi mai jiki. Allah da ya halicce shi ɗoro masa abin da ya ɗoro masa. kuma Allah ya fi ƙayinsa da kai da haka nan lokaci abu ne mai kima maimakon ka ce mutum ya jiki ya ce masa ya hukuncin kasar hukuncin kasar ya san so me ake yi da kasar me ake yi da in ko baka ba ka bai ga ka tafi to kuma tambayar dole zaka dan tausaya za ka ga kai lokacin da zaka ba za a iya amsa maka ba ko ba duk tambaya za a iya amsa maka ba sai kai wacce ake iya amsa ma saboda haka nan haka lokaci yake wa qala wa ma ajmala kalama da ake ce masa sarkin mawaka shauki yace da qatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa ne. bugawan zuciyar mutum cewa take ce masa bugawan abinda take ce masa innal hayata daqa'iq wannan rayuwa mutuna ne wa ne da daƙiƙoƙi Masharar musulmi min sigari ya manya da ƙanana illam ta'budullaha al-yawma famata ta'budunahu in ba ku bautata wa Allah ba yau yau akai sa'a juma'a sai yaushe za ku bauta masa tun safe kana can neman kuɗi ko kana cikin hada-hadan duniya an min wani wa'azi kwanan nan wanda bai daɗe ba mun zauna da mutum wajen awa ta kai ina ga za ta kai hudu ko sama da hudu wallahi tun da muke zaune wallahi ta zaune al'ada kawai gafala ba a yi masa waya akan abin da ya shafi lahira ba amma an masa waya ta fi goma daga buki sai taro sai maganan contribution za a yi auren ‘yar shugabanmu za a yi auren a gidanmu za a auren da car yar jikan kakanmu za a yi kafa shi ne rayuwa amma maganar lahira an iya a yi contribution wa attajiri zai sai zai auren da yarsa amma ba a san ina masallaci ba a yi contribution ya ƙarasa masallaci ya tattago aikin wata makaranta daga cikin makarantu ba za a ce ah alajiwa ne fa abokin wani ya mu ya tattago wani aiki ya dace mu dafa masa zai ji daɗi mu ma za mu samu alaji ka bari mu ma mu shigo ciki ba na ka ba ne ba mu ma ba namu ba ne ba amma yanzu nan amma contribution ka aurar da ɗanka ka wa ɗanka aure kawai don a yi sharholiya lafiya za a kawo contribution don ka aurar da ƴarka a sharalle a kwatalle amma abin da ya shafi maganar lahira ga nan in an kiran sallah mun ce kaza wurin ya cika an koma kan titi me zai sa ba za mu buɗe nan wurin ba ko mu tsallaka can a samu wani gida a saya ba wannan rayuwar ita ce ke ɗan rayuwa hidima kan yaya To idan ba mu tsaya yau mun bauta Allah ba sai yaushe. Wa illam tusallu al-yawma fa mata tusalluna. Yaushe za a zauna a yi sallar? In mun koma gida, ta kusan ce ƙarya ne. Ni dai na koma gida abu bai yiwuwa. Jarari ake wucewa. وإن لم تجتهدوا في الإبادة اليوم إذا بقطع تقروا أيو كم بوتا وألابا فمتى تجتهدون إن لم تدخلوا ماذا السباك إن بقوا شجا سكين غافبا في الطاعة فمتى تدخلون فهيا إلى المبادرة جماعكم ينقلي كوي بالأعمال الصالحة قبل ظهور العوائد kafin zuwan tannaki ya faɗo ma kana son kai aikin ba dama wa qabala fajatil ma kuna dai kallo yau ba sai mun ce ga kaza ba ga kaza ba abu a aikace dole yanzu muna hudu ban nan kai ko za mu karasa ko ba za mu karasa ba liman nawa ya mutu akan mimbari ina cikin huduban ina magana mutuwa yanke jiki kawai ije ga garin kuran wasu timamin rahili kafin a gama tafiyar kama ja a fi wasiyyatin da biyu kamar yadda ya a wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ainihin da hamsa ko qabla hamsin. umfanu da abubuwa guda biyar kafin wasu biyar su faɗo ma hayatuka qabla mautika rayuwarka kafin ka mutu kana kallon ga masu mutuwa nan gaban ka wa sihhataka lafiyarka qabla saqamika don a cikin masallacin nan akwai wanda ya zo a daddafe wa faragaka qabla shugulika lokacin da kake da shi yanzu kafin dan rijulin da kake tsuguna kai a harbe kafin dan mulkin ya kare kafin ‘yan kubban su watsi wa shababaka qabala haramika ƙuruciyarka kafin ka tsofa gina ka faqarika faƙarika falimaza taddakiru hadhihi siha don me kake koye wannan lafiya an ta'atillah a masallaci fa ba abun mamaki ne ba ka gauri na gingiri Gengedi a dakin Allah, anye kuwa Allah na da kima tare da kai. walima da bakaru bi hadal jisri don mai kake rowa da wannan jikin an ibadatillahi. Kai kishi kishi neman abinci, gabas ko yamma, kudu ko arewa har sama ake tafiya neman abinci. Amma magana ibada ko oho. ma za kan wai to me kake jira ne hatta ya da'ufa jismuka me kake jira har jikinka ya koma irin jikina wa yariqu azmuka kasusuwanka su rauni wa takhuru quwwatuka kai ma ƙarfinka ya tafi thumma idza balagta al ruhu tarati in rai ya zo karantar ma goron wuya. Kwalta afa'alu wa afa'alu wa tasaddaku. zan yi kaza zan yi kaza yau gashi muna cikin wani zamani in abun matsatsi yi matsatsi masai baka dariya wani da zo wata jatuma take cewa wata ce ta yi wasiya ba wasiya ba ainihin tana mutuwa ɗan uwanta ba ta da ɗa ba ta da jika dan wai yake ko fifi kuma haka aka tafi ko fifi za ka kai martabar da da ƙarfinka da komai ni abokai na sun kare wannan martaban wallahi ka ce ga kaza a je a ce ba komai an yi ai baya nan ai ne ka gida suna jira sun ga alama za ka mutu har sai ka mutunta ko yau yadda irin ilhadi ya shiga cikin mutane kullum kana nan kana nemowa kana nemowa kana nema bari ka gani wannan dukiyar da suke tarawa sai bayan ka mutu yayan ka za su aikin Allah da ita to sau da haka nan me yake da suna wa atasaddaq wa anna awanul amali kina idai fa in kunta bakiyan in za kai kuka to fa baki ala nafsika min al'ana kada kai kuka wani ya mutu <laughs> maganar banza kaifa tila wani ma Allah ya masa gafara to amma kai me ka no ala nafsika ya miskino in kunta ba in kunta tanohu kai kuka miskini in kana iya yi ko ba ka yi ba zuciya ta riga ta kai kashe shi kenan lasta bil baqi ba za ka ɗore ba yadda wancan ya mutu kai ma za ka mutu wa in umirta kano alaihi salam wa amma sabilu ila fasi. duka wannan shimfiɗan gasa ne hina hanyoyin gasa muke ta magana gasa muke ta magana duka dai kusan an faɗi abin da ya kamata a faɗi to amma a ware harkar yadda za a yi wannan gasan shine gashi hanyoyin gasan nan so ne kaman haka awwalan an nu'azzima amral akhirah wallahi nan ne zamu iya gasa mu dauki lahira ta fi duniya amma kana ya samu mutum ya wuri maganar da yake in ka zauna da shi tun yayin da ku har ku rabu ba za ka ji wata magana ta Allah tare da shi ba eh to sai dai lokaci ayi ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar que da ce an kira sallah an kira sallah kila wannan an kira sallah ma naka ne aje a yi sallah amma wani harka na lahira wani harka na kaza a'a sai dai hidiman kai to dole mu girmama harkar lahira sama da duniya duniyan nan da za mu raba ta daidai mu ce lahira rabi duniya rabi Allah ya ce wa kismatun visa tu'thiruna al-hayata dunya wanda yanzu ma ba magana ta utaruna ba mun ma zaɓi wannan rayuwar ta duniya ita ce rayuwa ah, to malam ka taɓa gani ba a makabarta na ce dan Allah a gama a sallami jama'a mai cewa dan Allah a gama a sallami jama'a da za ka kafa kunne ka bi shi da kallo za ka ce haba a ji gaba ta mutane lokaci hmm? akwai abubuwa a gaban jama'a da yawa a wannan nau'in cutarwa ne sai isa masallacin mu ya zama kai ka kawo kanka kana iya zama ka zo mu yi sallah idan wanda muke iya yi to zo mu zo ba sai da kana dole mu girmama harkar lahira wa hada samtal anbiya'i mu tsaya mu kalli rayuwar annabawa Allah ya ce inna akhlasnahum bi khalisati Allah ya zaɓi annabawa da wani al'amarin zaɓin da ya zaɓe su da shi wato Allah ya keɓe su ya zaɓe su ya ba su wani abu da bai ba kowa ba menene shi dukiya talla zikirar dari shi ne Allah keɓe annaba da shi lahira duk abun da za ka ga annabi na faɗi lahira ne maganar lahira ne in ma duniya ne to na taɓa kai da lahiran za ka tafi ne zikirar da يا ليت لنا هذا يا ذات يا ذا يا وام يا هكا يا هكا يا بيتا يا بعبات يا زما يا الدار يا زكاتمو يا كي يا الدار يا وند يا إينغا يا دو يا با يا أرانفا يا بذي يا كاو يا إيوا يا الآية يا خصصناهم بخصيصة عظيمة mun keɓe annabawa da wata keɓewa mai girma وهي ذكر الدار الآخرة أن في قلوبهم تنا لاهرة والعمل لها صفوة وقتهم دين أيك اللاهرة أذا أقل كشنه والإخلاص والمراقبة لله صفتهم والنشين صفة فتور فالمؤمن ثمرة وقته mummuni zaɓaɓɓen lokacinsa samaratu waqati eh, me yake da samaratu waqati wa shiddatu inshigalihi da inda yake tsananin shagaltuwa inshigali ya takunu bi rabbih subhana wa ma yurdihi da abubuwan da zai yadda da ubangiji wa ma yuqarribu ilaihi da abin da zai kusanta shi zuwa ga Allah wa qala ba'd salafi wani daga cikin magabata yana cewa man kana al-yawma mashghulan bi nafsihi fa huwa gadan mashghulan bi nafsihi eh subhanallah duk wanda yau rayuwarsa shagalarsa rayuwarsa kawai to gobe kiyama akan rayuwarsa mai tashi ba mai dafa masa na'am to Allah ka fitar da mu da nisa eh eh ai me eh eh kamar misalin a ce a ce maka dukiyarka sai ka ce to a kafa hudu in na mutu a kafa ta hudu misali ba dole sai uku ba ni ku bani daya ku sa min shi a masallaci kaza misali a yau tun da dari da kai ne kawai sannan muka ce a kai shi masallaci ka sauran uku ku ce abu to malam da wuya ai yi shi ne muke magana ito eh, ina za ka samu ladan tun da ka san sa zai yi ka san da iya musan haka fuje ai sai dai ka tashi kai abun kai yanzu shine aula in ma ka samu ladan sai dai zato ake yi za ka samu ladan kai ka san ba za su yi ba ina kuraye wanda suke kewaye da kai abokiyar zaman ka take ta ƙididdiga kayanka kafin ka mutu ‘ya'yanka suna ƙididdiga me za su samu me za su samu a ce kana da ɗan abin hannu duk wani talaka da ya gai da baban ku za ka suna hararansa. Hmm, wannan matsiyacin fa kun wa'in da mutane fa ba ba ke ɗewa yana kawo nan take ma wani zai kyare shi kai wanda ya tafa maka yawo ba masa yawo saboda ya ga kila ka zo ne wurin babansa za ka ba shi wani abu to in ka ga an na maka haka ne kake tsammani za a yi su kuwa sun saba da kai ne wurin ka suke zuwa to ai kai ka san daga baya ga ga ya aku gawa ne ga ya aku gawa ne ba san abin da ya saba ko ni ne kadai mai ilimin wa'annan abokan wallahi ni na da abokai waɗanda irin wannan ta auku ta auku ta auku ba san din su ba na san dai ba dai yawa suke da shi amma na san da yawa kiri-kiri dukiyar aka juya ta saboda haka nan abun da ya sai a hankali kai ka sani mu mun sani yanzu idan kana da abun yi malam ka tashi kai abun ka nan da yamma ba dole ne ba gobe ka ce su yi za a yi ga masu zugawa <laughs> subhanallah ce bai ba ka dariya ina son buga misali da kaina ne na ce na ba da gidana na duka ainihin karfa karfa yana sayar da shi da kaina shi ke a can gida akwai wanda suka je suna tattara dangi a je a taro a samu na a kai ni ƙara Hmm? a kai ni ƙara in an kai ni ƙara eh, kwamiti za su soke wannan kyautar to me ya tsamani ka daban da lahiya saboda kanan ni abun da nake faɗi nake faɗi muku ina ina gaya muku ne ala basirati ala basirati sai dai ban ce muku ba na kirki ba akwai amma fa suna killa magana nan da ake yi ka za ka zauna kace shi ke in ba koyi ba ku da Allah kai kafin ba za su yi ba kace mu in ba koyi ba sai da ku da Allah to haka ne bari abu na ya kace za mu shiga wahala eh to eh, to zai san da to eh, ai ya kamata duk inda aka yi mutuwa muna zuwa muna gani kuma an muka je mutuwa ba gani ba muna ta'aziyya muna ta'aziyya muna kallon da ke gudanawa ba mu je maula ne ba a muna son ne mu je ne aka yi ko za mu ba yan uwa shawara ko za mu ba wani abu zai burge mu mu sashi a cikin lissafi ko menene zai burge mu ba muna neman ya aka yi ne ba akan in akwai ɗan saura saura a babu mm, mm, mm. Allah kiyaye in ana neman taimako muna cikin masu badawa la bi nafsi fa huwa gadan duk wanda hidima rayuwarsa ya sa a gaba kai da ya kallo ni da yawa ko dai can sama kana ji sai in yi karata in ko ba haka ba sa a kashe shi ba gaba daya ya za a hana nan gadin yan uwana kashe ido yake to saboda haka nan wannan kana kallon abubuwa kiri in ka na kai sakacin kanka bi nafsi wa man kana al eh, duk wanda ya shiga da yau kaga duk inda zaka je kasuwa tunanin kanka mm, aiki tunanin kanka menene rayuwarka zuwa kaza rayuwarka wane ne ƴaƴanka ga matarka nan kana fama ka daɗa aure shiga shi nan dai kuma ma abubuwa daɗi wani auren ma za ka sake ƙarawa ka haɗa duka shigulun kanka gobe kiyama sai ka fidda kanka da kanka ka ina ma a ce dukkan mutane suna zuwa neman wani abu a ofisoshin gwamnati kaga in ka je ofishin gwamnati baka san kowa baka ga wulaƙanci takardar ka sai a ajiye ta shekara har a daina abu ba zo kai ba duk wanda za ka samu zai ce maka ana na ana kokari ai ana na ana kokari ai ana na ana kokari insha Allah To, irin wa'annan ce to ka bar su gobe kiyama, kowa gobe kiyama sosai yi wa kansa hidima. Wa man kana al-yawma bi rabbih isma'u jayyida. Wanda zai iya zama ya shagalta da ubangijinsa, aikin Allah, da maganan addinin Allah, ya za a tallaba, ya za a ɗaukaka, ya za a ƙara, ya za a fahimtar, ya za a yi wane ne, fa huwa gada tsoro bi liqa'i rabbih. hidaman Allah kake kana zuwa Allah ce to kenan an gama hidima yau ta yi hidima a kaina mun sani ta yi kaza ta yi kaza ce ba komai yanzu dan je ka je ka sarara kafin tashin biyar. ku dubo rayuwarmu sai za ce baka yau ba jima akwai wanda fa zai zo wasu an jima can zai zo me yake hidimar kansa ai ko aure aure muna da kawo shi masallaci ne kawai amma bai kamata mu kawo shi wajen shugulin kawunan mu ba illa saboda muna kora wasu bid'o'i ne al'amru thani abu na wannan dai me za ku ɗauke shi eh, sunan da za a ba shi suna lahira in kana neman aya zikirar da wannan shine abin da Allah ya ware annaba da shi duk mai son ya yi gasa na addini kowa ya ji gasan kowa na son ya yi gasar ya za a kai wallahi sai dai ka sa wannan aya a zuciyarka zikirar dare ko ka je ka nemi malamin da zai taimake ka yadda za a yi lahira ta zama nasaba a yi ka dole ka yi haka to Allah ko ka samu ka sai kanka cikin masu gasa mu bar wannan mawdu'in haka me ne annabiyu al-inayatu bi akhiratina kusan yan uwan juna ne wancan tuna lahiran wannan kula da lahiran al'inayatu bi akhiratina komai mu tattali wa wannan lahira namu yau mai kokari a tattali tattalo lafafa sai tattalo lafafa kullum na tuna ce misali wanda ya fara bawo fuloti hudu anan ai ya tattali wa lahirarsa sai dai Allah ya karba da sauran wanda suka biyo baya da nasu flototin da wanda aka harka aka saya su suka ai wannan kaga tattali wa lahira wancan gidanka da ka gina na dutse hmm, sai aka yi mamaki za ka tashi gobe kiyama ba za ka ganki ba san ba ba dai saboda kula da kullu eh, me yake da suna eh, fa kullu ta'ati na'maluha duk wani ibada da zamu yi innama hiya eh, ibaru lil akhirah zaman nan nan da muke saboda muke zaune muna raya lahirar mu kowa na sa rai wannan zaman in a makin ka ɗauko makin ɗin takardar ka fi sai ka duba ina zamana na masallaci kowane abu ne ya ɓata shi kada ku ɗauka zaman banza ne tun da ko wani nau'in rashin sani wani na ganin to inshallah na je na samu aka samu zakafin da juma'a ta juma'a ta shikenan ka dauka cewar shikenan mm da mahallin shi raya lahiran mu ne yanzu wanda suke zaune nan sun goma suna zaune suna raya lahiran su lahiran su suke rayawa duk da akwai wani abu ban da shi ibadul akhirati ani wala tanshagilu bi tanaffusi ahli dunya يقول أحد السلف إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا أن كذا منافسة بكي الدنيا فنافسه في الآخرة Ta da wani ce to na bar aiki na samu fansho na a yanzu da ya haƙuri za a rushe nan wurin ɗin a mai da shi gidan sama ga fulat ɗin ma kai kallo ga menene ga menene kasu ga sun sa hannu an bani oke in ci gaba da gini ce to ba sa'a kaga zai hawa uku ko hudu kai kuma naka ba da shi masallaci nan nan gaje ka zace to da Allah alaji tun da dai anguwan nan kun ga ba ku da masallaci babu inda ake sallah babu yadda za a yi gashi kuma al'umman da yawa sai mun tashi mun je layi kaza shi na masallacin dan tsoko ne muna zuwa sai ka ga wani lokaci ruwa na dukan mu mutum na jin in an fara ruwa ma ba zai je ba saboda babu wuri a cikin masallaci to alaji ka zama shaida nan wurin ya zama masallaci alaji wane kai ma ka ga takardu ko rubuta agreement a sa hannu a kai hukuma ta sa hannu a rushe shi kai fara sallah kun gama magana da wa'annan kaman wasa gaske ne ko kari aka ce wa yaran anwa ku su ku zo za mu ko zo mu gina masallaci mu nan wurin ya zama masallaci amma hankali ka daune ji shi ta makafinta dinga jeho katakon ne kwanan wurgo katakon ƙasa jeho menene ɗin ƙasa wane ne a kwashe to yanzu wannan ƙasar ina za a kai ta akwai ramuka a wannan mu kai su a share wurin ai sallah yau ma kan ruwa ya zo mu tafi inda za mu je mu haɗa kuɗi a fara gini a cikakka ko za ka taimaka ka zana mana kai ba ima dai nawa za ka zana mana a zana a fara aikin take kakakas da sauransu shi Hina na ina gina gidansa zai zama hawa uku da dutse da wane ne wani gida ne da ya gani a kafa kafa kai kuma kana son a yi masallaci ko ba mai masallacin in kasa kaza ba mai mana wata irin gasar dallo na sarki dallo mai wannan wurin akwai fili sosai sai dai babu fili amma gashi nan na faru ko kuma me ko wurin wannan in mutum na gasa da kai da duniya to kai gasa da shi a lahirar فنافسه في الآخرة ودا عنك موازين الدنيا الناس كذبود درجة المتاري لبعضهم ونادي ربك أينهم كدين لغانا وادا أبنج جنك كما جدت وني من واقع كيسوا ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرب إذا صح منك الود الجود يا غاية المنى فقل الذي فوق التراب سراب يا ليت الذي بيني وبينك إنما تكانينا دكي أخي ألاك راييني أسانس الله kullum kana subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka tashi ka je neman abincinka Allah ka dawo haka ka kwanta Allah ka tashi bismillah wane ne haka baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin tsakanin da mutane kawai ban karabu zagi harkokin banza kaga shahara sannan shi na nuna ya fi kowa da yi ka gan shi kaza ka gan shi kaza ce kai kuma assalamu alaikum ina wani mu ya gajiya lafiya ga sun amsa ba su amsa ba ruwanka hmm. to haka tsakaninka da Allah Allah na son ka kana son Allah amma mutane suna maka kallon kallo wannan ba komai don da dama mutane suna barin addini ka tsangwame su Inti a son Allah ta bata kowa ma fata idan sa minkal wuddu in dai soyayya ka ta tabbata daga ta tabbata soyayya ta tabbata daga wurin ka da kake min ya gayata fa kullu ladhi fawqa turabi turab duk kun ka ga kafa kafa ne to saboda kana to haka haka za ku yi munafasa wani na da jama'a kai kuma kana da Allah ayyuhal ikhwa fillah wa inna min awa'iki sulukin tsariki daga cikin matsaloli tannakin bin hanyar Allah ta munafasan nan litalabi ridar darin akhira daga cikin tangarta tannaki da ake samun wajen neman yardan Allah da sunan haka akwai sannaki na farko dai algafala kai wannan ma ya fi ya lullube mu da yawa ku? ka shagana a yanzu duk wanda ke zauna nan jikinsa ya gaya masa ana mutuwa to ina mata za ta zauna haka kullum kullum ko an da masallah yanzu ka ne ko ya shiru wanda zai tafi mun ce janaza bayan sallar da haka hankali dai duk mai hankali balle wanda ya san shi balle mu mu aka yi wa mutum to gafara da'un quddal ciwo ne mai wahalar magani ya kawo fihi alkathirun wa in lam yakun alkull wa huwa min ahammi asbab fasad alkhalq yana daga cikin gafala abubuwan lalata al'umma faman gafala anillahi duk wanda isa gana daga Allah wata ja ila zatihi ya koma hidima wa rayuwarsa ya manta Allah ya koma rayuwarsa na ga na ga kaman wancan wanda nake ga na samu wazin na ji shi sosai in dubbiri bi dikirre ya daga bukin nan da aka ce za a je gari kaza za a je gari kaza kana ina shi a ba na ji. an ga ji ba sai ah, ka san da za a wanke aure ko to ai ka san dole ne mu je to yanzu a ah, ba a tura mata ba ɗaya, su ke ah, a ba zan yi ba fa dole ne to yanzu me za a yi ya kai da komai can aka je ma aka tashi ya zo kai yaushe za ka yi aikin Allah wa'annan da ke da baibaye da kai yau na sadu da kai ka kalli halin da ka shiga ciki ni na ganka ciki ba maganan Allah tare da kai ba maganan addinin Allah tare da kai ba maganan tunanin wani alheri tare da kai alherin ka buki kina alherin ka maliki wa ila وإلى متائه جاسقينه ولذاته وشهواته فلم يعد في قلبه متسع بيبر ونفيلي بدأ أبنجيسا جبات أذوك يصبا قوة سيدونيا والقلب الذي يشتغل بهذه الشواجل زوش يد سكي شغل توادا إرم وإن ويجعلها جايا hayatihi la jarama yaghfalu an dhikrillah dole abun da zai sa shi gasa ya manta da shi la hanyar yaghfalu an dhikrillah fa yaziduhu Allah ne. falamma asabuni asaqa Allah qulubahum wa yumli lahu ah, fi ma huwa fihi ya jinkirta masa ya buɗa masa abun da yake cikin sa hatta tafluta al ayyam lokaci ya kare min bayyi yadayhi ويكون أمره فرطا wannan yasa ibnul qayyim rahimahullahu yake cewa malamin ya masa gargadi ya kafin wancan ne na malami kharabul qalbi min al amni wal ghaflati al amnu bi makarillahi ba amnu zaman lafiya ba mutum ya dauka ni kashe jama'an nan da ake kwace dukiyoyin mutanen nan da ake zaluntar mutanen da ake shi kenan ba wani abu da Allah zai Allah ya bari abin ya wuce ka dauka ba komai daga fala wa ibaratuhu rayuwar zuciya bil khashyati wa dhikri fal hadara al hadara hattara min gafalatil gafilida wal iktiraru biha da ruduwa daga falan nasu abu na biyu daga cikin tannakin yin gafa ittiba'ul hawa wa huwa sababu thani shine dalili na biyu fi fasadil khalqi na lalacewa wa huwa yasuddu an qasdil haqqi wa iradatihi yana tare mutane daga yin gaskiya nufin gaskiya fa yakulu fihi shabahan min al yahud wa kam min an nas mutane nawa da dama allazina man ya'lamuna al sun san gaskiya sarai walakinnahum la yuriduna an yutabbiquhu ba su da niyyan aiwatar da gaskiya fi waqi hayatihi yuriduna sabila al-ghayy sabila ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa subhanallah qala al-hasan rahimahullah huwa alladhi la ya hawa an shi wannan ainihin shi ne wanda ba zai so wani abu ba illa rakiba man ittakhadha ilahahu hawahu wanda yake riƙon abun sa san ransa ba zai so wani abu a duniya ba sai ya san yadda zai aikata shi laysa lahu Wazi'u bai da burki min damiri a zuciyarsa wala radi'un bai da mai gargaɗi na addini wala haya minan nas kuma baya jin kunyan mutane inna hunaka man kana yadau ala safahi manzilihi dishab a rayuwar nan ta mutu yau akwai mai sa dish akan gidansa me dish ba ka na nima an sami a masallaci na ce kai Allah ya kawo agaji sai sai nan da ake sami kamo labarin yana kallon haka aka shi sama iska ta yi masa haka da ta yi masa haka shi ta yi masa haka sai na cewa wanda suka shi ne ce ka gani Allah bai yarda da wannan abun ba da ma ka san ba zan sa kuɗi na sai gishi ko dan bono kuɗi na amma sai aka kasa ne sai kowanne bawa na hutawa kowanne na rawaliya ta kowanne ya san abin da duniya take ciki sai kai kaɗai kullum kana zaune tsakanin wa'annan bulok wallahi bawan Allah da ya zo isa fa sai da kuka kuka sosai kamar zai maka ya ta da ina kwance cikin bulok na sai kayi haƙuri babu komai ya zo ya sa ba zan iya tare shi wance kakkasa wannan abu na bashi sai Allah ya kawo iska kai masa haka na ce to ku kwance shi masu kwanciya suna murna ba ka so kenan ce eh, ba ba na so suka kwance shi da gudu to wancan ko na ɗakin fa na ce shi ku je ku ɗauka suka kwasa suka tafi suna murna dish Salamu ni ma na san dish akwai kan ɗaki sana da asa wannan wani wani faifai mai tattaro hayaniyan da ake a duniya gabaki ɗaya tattaro ya ƙoke ta wuri guda ya kawo maka ita cikin ɗaki ko na daidai yawwa so da ka hayatu min nas eh kai lauri dish ina ke sada eh fa idza bihi badala ah, ah, me ko fa idza bihi badala an yi eh, farida bi badala an yi zilahu maimakon wani mai wa'azi ya masa wa'azi wane ka cire wannan dish ka koma zaka'o inda zaka dinga yi na qiyamul layli maimakon ya canza yusbihu ala fatahihi bishay'i sannan mutumin mai bambancin guda ɗaya da guda biyu kai ko baka ba da amsa ba ba amsa ka in ci gaba aka samu in wannan zai iya rakito kaza ga wani mai rakito kaza in suka haɗu aka hadu aka tara su a wani koko suka shiga ciki to sai ka ga duniya kana kallon ta kamar tafin hannunka za ka ga cikin ɗaki na je wajen ɗakin wani ɗan uwana na je ba su na ga faɗin to ina ga ta ko ina ya fi kafa ɗaya kai ke magana kafa sai dai kafa sai dai kafa uku a cikin bango sa. Eh? eh ya fa Allah eh kama Allah nan kai Allah na albarka isa fadin sa ya kai wannan abu wallahi haka nan ina zaune ga mutumin a ciki kaman ka ce masa eh, sannu malam ni amsa gashi komai gashi nan komai a jiki kudaje inda kuda ina dai ana kallo sai ka amma fa kana shan kallo to an rawa ne ma fa ka zai ganta in menene haka zai ganshi in drama ce haka zai ganshi in fitsara ce haka zai ganta duk tsiyar duniya yana sai gani haka ba zai ganta ba za ku ji kunya Allah ba inna rabbana fa bil mirsad kun manto mu fa musulmai ne muna da imani da Allah muna da imani da Annabi Muhammad mun yadda bayan mutuwa za a tashi mutuwa ba bai shakkarsa amma tashi ne ake shakka in an mutu za a tashi in an mutu ko za a yi bincike me Allah yake akan kallo fudulu nazarihi ainihin saboda fi muharramat fi muharramat wajen kallon haram allati tubassu wanda ake yadawa afara hadhihi bishushi ina ruwan bishushi fa yusidu dalika qalbahu ina ga sai mun zo karatun safe in Allah sa mun gama hudu mun rayu mun zo garin safe mu ne mu masa suna da Hausa amma ni yanzu sai sai ce masa فيفسد بذلك قلبه ولا يبات روسيا وتن عدمه أنا الغيرة منه يرفع كيس المسلمين سيقبع دايا فيعيش بلا هدف ليس له هم بيد ونبولي في منافسة أهل الخير في الطاعة والإبادة بل منافسة لأهل الشر سيدي جاسا أي شر هو زين فصادي في السبع والفجور في الفسق والمجون نسأل الله سلامة والعافية نبيو دقيتكين أبن دايكي كاو تنكي ينغا سان دا ونن أديني الانهماق في تحصيل المال ها نايس الله كي نتيني تو amma larabci uku na ce zo ya yi kyau kuna ji na kenan na uku faɗawa wajen samar da dukiya ta kasuwanci ne wadda menene wahiyatul malin nafi tare dukiya mai amfani lil islami wa alihi duk dan kasuwa an kafa mishi da haka ya fara sai dukiya don ya kece ne wa musulunci ba a isa a ce tashi ba la yalbasu yaje ya dawo hadha amra an yanqaliba ya juya ila tahsili mahadil mali ya koma tsantsan ba don ka tsarkake kar bata hudu ba ta bar da sunan wani annabi da na kace kamar wannan wanda ake cewa sarkin neman kudin nan wa hubbil lidunya da san duniya wal injima fiha tare da kila sunansa Ahmad ko Muhammad ومن ثم يقسو قلب الشخص نن ne zuciyar mutum take bushewa wa tanhattu himmatuhu na hudu rabi'an kasratu tamattu'i yawan jin daɗi ku duba mufti daga cikin mufsidatul qulubi ku duba inda aka kawo taraf aka faɗaɗa shi wa tarfu za'idu wa tarafulu fi na'im tarafulu maya-maya wajen ga Kaga ka kaga hulan, kaga kayan, kaga menene kuma i fito ishe duk wanda ce ba wannan ne suna ba to kaza kaza shi. Wannan kayan shi ne, cin mutane na bin suna na menene sa gani wannan mutane mana sun ja mutane. Duk an duniya an shiga ciki, a su. Taraffuru. wa kullu hadhihi wa umur dukkan wayna min al awamil al fattakati al qadiyati al tanafusi yau shi wa ina za su yi munafasa na addini ba ga ne ko islamiya je dai ta zama tana nan shekaran ta goma ba da gaba ba baya sai dai yawan sauka yau sauka an waye gari fa sai a ɗebo ɗaliban wata makaranta a yi sauka da su yaro ya sauka ya gama sauka inda ya sauka ke zo mu je kai sauka za a baka kaza za a baka kaza kai ba za ka bada dubu goma ba kai ba za ka kawo rago ba kai ka zo kawai kai tilawa kai sauka a ce to kun gane irin ɗaliban wannan makarantar kenan idan Allah ya sa ka kawo ƴaƴanka nan makarantar duk za su zama kaman wannan Majan fara gishu a komai a karatu za ka ga sau da dama mutum sai sai ka ga in kana kula sai da yaro ya sauka goma ya yi sauka a tudun wata wata rana ka tada shi a riga sai ina sauka wata rana sai ka same shi a sabon gari ina sauka wata rana sai ka same shi a wata kwana ina sauka me ya faru gishu to yaushe wannan za su yi gasar duniya Gasar lahira sai dai gasar duniya على التنافس أن في ميدان الآخرة مهما قيل في تدبيرها وتعليلها قال ابن القيم رحمه الله قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شيء من المباهي وني أبني نمباهي لعل شيء أي كتاب إيش أي كتاب إيش هذا ينافي المراتب الآلية وانا هنا هنا ببن مرتبة ba ka ce riga haram ne kobe ba haram ne ba sa ka. amma fa yana hana samun babban matsayi a wurin Allah wa in yakun tarkuhu sharta ba sharadi ne ba barin su bil fil eh, najati fal arifu yatruku kathiran min al mubah masanin Allah ya kabbar da daman halal barzakan don ya zame masa katanga bainal halali wal haram Na'am. Ba sharaɗin ira al'ahira sai an bashi ba. Shi ne ba kuɗin, mubayin. Ba sharaɗi ne ba dinki ya ce maka sai ka ba dinki za ka samu aljanna. Ba wanda zai ce maka an kai dinki ba za ka shiga aljanna ba, za ka shiga aljanna. Misali, ko kuma wadaƙa. Bai da wata suna gaman ma sai dai a ce wadaƙa. Fataka ya yi muni da yawa. ya fi wadaƙa muni galibanin fasaka akwai haram a abin shi an yi an zubar yanzu me za ka ce ɗinka a wata ka dinka sai talafi bari wannan gama da shi zuwa eh ba to ya wa yake magana almubazzaranci ya ba wuce yanzu me za ka ce game da in mutum a wata ya ɗinki talatin kai min magana hmm? ba wuce iyaka ba amma za ka sai wanda ya ɗinki talatin kafiri ne ko za ka sai wanda ya ɗinki a wata kullum sai ya sa sabon ɗinki za ka sai mishi ba zai shiga aljanna ba kaga ba da ka faɗa masa wannan za ka shiga aljanna yin haka ya halatta amma fa yana kawo tangarɗa tunda gaskiya dole a faɗe ta man ce mai zane mai da ya ke cewa eh, albabasaranci nau'un shi ne fataka ko kana neman taimaka ne da hausa maimakon fataka da wadaka albabasaranci ina ga wadaka za ka fi ɗan sauke-sauke albabasaranci da gani haramta ya yi sallah kamar fataka ba Allahul muwaffiqu to da ibnu taymiya ya tsawatan masa daga mubahi هذا والذي لام عليه الإمام ابن تيمية تلميذه أبن ابن تيمية يكي زرجين قال لنسا أني ابن القيم شيء من المباح وما بالكم بما نراه اليوم أتي مسابقة ko ustazai malam zai yi tafsiri to tafsirinsa set inda zai ah, sa yi wa mata da safe tafsiri daban set inda zai ah, sa yi wa ainihin mutanen gari da yamma tafsiri daban set inda zai sa can da daddare zai wa wasu kuma matasa da suka gayyato shi zai musu tafsiri shi ma daban a rana zai sa sau uku ta bakin wani dan siyasa ya ce to yanzu shi wannan ɗinkin za a kalla ko karatun da yake ɗan siyasa ke faɗin haka to sau da kadai abun ya game Allah ta'ala ka tsare mu yau da kanan ba abun da muke yi abun nan ki sai dai Allah ka taimake mu yadda za mu kuma masu gaban sa kaya gaban wada kada ba za su iya munafafa kan addini ba duk in ka koma dole ka raina masallatan mu a'a ka raina wuraren ibadan mu ga mu ga kayan da muke sawa ga irin abu da muke hawa ga irin gidajen da muke ciki ga irin matan da muke aura to amma faurin ibadanmu wala zero ko shubu zero a gina masallaci shekara da shekaru ba zai gyaru ba ba za a gyara shi wai ran da ya faɗo mutane in ya wa mutane to shi kenan a ah, yanzu dole a gyara mai mutuwa ya mutu mai wane ne ya mutu to ku tashi mu gyara ku tashi mu gyara an yi ɗakin Allah za ka bar ɗakin ta sai ya zubo maka kana da abin yi sai ya Allah ka farkar da mu kamar yadda mu kan gwadabe.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 إذ إن سوف جند من جنود إبليس وقد قيل إن عامة دعاء أهل النار يا أسفا على التسويف وكم من الناس من سوف من من صوف وصوف فانقضى أجله ولم يدرك شيئا من أمانيه الدنيوية ولم يحصل شيئا لحياته الأخروية سادسا الانغماس في الدنيا والركون إليها فالانغماس في الدنيا وترفه وترفع وترفها وترفها وترفها وملذاتها والتعلق وتعلق القلب بها ينتج عنه غفلة عن الآخرة وتشتت للذهن والقلب وإهمال الفكر في في الاسترادة فيها في الاستزادة فيها والخوف على فواتها وهذا يؤدي إلى قسوة القلب ورقة الدين ومن هنا تبدأ الناس في الاستجابة للتزيين الشيطان وتثور الشبهات والشهوات في القلب وتضعف الهمة في التنافس للآخرة وتقوي للتنافس على الدنيا بأي وجه من الوجوه فاتقوا الله عباد الله وليتفقد كل منا نفسه وليكن هنا همنا الأول والأخير وجه وجه آه، وجه الله والدار الآخرة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أتكيسي bayan salati na biyar cikin abun da ke kawo tannaki yin gasa a addinin Allah zan saufa at-tasawif za mu yi ne za mu yi ne wa huwa da'un ubtal wa maradun qattal idh inna sawfa don dai saufa kaman yadda aka ce ainihin jundun min junudi iblis وقد قيل إن عامة دعاء أهل النار يوانسين دعاء يموتا يا أسفا على التصوف ya halakar mu ya baƙin cikin mu akan saufa da muna zamu yi zamu yi gashi lokaci ya ƙare wa kam minan nasi man sawwafa wa sawwafa mutum nawa yana jinkirtawa in wata dai mai zuwa baɗi dai in Allah kai mu in ruwa ya ɗauke in ruwa ya sauka fan a ajalihi ya zai ya mutu ba abin da ولم يدرك شيئا من أماليه الدنيوية ولم يحصل شيئا لحياته الأخروية نشد شيء الانغماس في الدنيا فاقاوا جدا جدا سكم مكان الدنيا والركون إليها فالانغماس ونن دنيا في الدنيا وترفها دا واداكنت جدا انت وملذاتها وتألق القلب بها دراتي وانزوشي ديتا ينتج ينا هيفر ودا مطلوب جفلا عن الآخرة يوشي ذي قصر وتشتت للذهن جواقون تناني والقلب وإهمال الفكر دجالي تناني في استزادة فيها نيمانك قاري على هيرا نيمان استزادة والخوف على فواتها وهذا يؤدي إلى قسوة القلب irin wannan neman duniya na kai mutane ga bushewar zuciya warqatid di da sako-sakon addini wa min huna tabda'u tanaffun tabda'u nafsu fil istijabati li tazayyin shaytan nan ne za ta fara amsa kawatawan shaytan وتثور الشبهات والشهوات في القلب وتضعف الهمة همة الاهرة ذات ذات روني في التنافس للآخرة وتقوى للتنافس آه، على الدنيا بأي وجه من الوجوه مجد الله ينقوى كبعد مضم دماتا فنن دنيا كل muna cewa ga halinta ga yau gashi muna kallon irin abin da ya auku mana yau a wannan masallaci fattaqullaha ibadallah wal yatafakkad kullu minna nafsahu kowa ya nemi kansa ya bincika kansa wal ya kun al awwal wal akhir wajh Allah wad dar al saboda Allah ce duk wanda suka tsaya to Allah ko zai shiryatar da su don taimakon Allah na tare da masu kyautatawa اللهم اجعلنا من المتنافسين في الخيرات ومن المسارعين إلى الطاعات وارزقنا الإخلاف في الأقوال والأعمال اللهم اجعل الجنة أكبر همنا وبلغنا رضوانك وعدنا من وعدنا من النار اللهم اختم لنا بالحسنى وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم فيما دخلهم واغسلهم بالماء والثلج برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.